الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا su ne waɗanda a ranar lahira zasu ga ayyukansu da suka yi a gidan duniya duk sun ɓaci alhalin su suna zaton su masu kyautata ayyukansu ne suna ganin zasu amfana da ayyukansu alhali kuwa abinda ya faru saɓanin haka yake